Salamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna auren wata tara. Wanda marubuciya Hajara ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausa TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amina. Je ka ce ba na nan. Zara ta faɗa tana ya matsa fuska maman su Asma ce ta ce je ka ce ga ta nan. Kallon Zara ce ta ce ‘yata je ki ga waye ne. Ai ba a haka, to mama. Ta faɗa tare da miƙewa ta sanya hijab ɗin tare ƙasa ta fito rungume da hannayen shi ta same shi a jikin motar shi. Ƙirar Corolla LE sanye yake cikin shadda ash baƙi ne amma chocolate color ba shi da muni haka ba za ka kira shi da kyakkyawa ba. Ƙara sawa wajen zara ta tana jin ɗari-ɗari Hafiz ko tunda ta fito ya kafe ta da idanu. Yana ƙara yabawa da zubi da kyan sura uwa uba kyau irin na Zara. don tun ya ganta a wajen sauka ya ƙwalla fare a kanta. Don lokacin da suka haɗu ma, don lokacin da suka haɗu ma, aka siyi aka yi ya je unguwar wajen wani abokin shi hakan ya sa ya bi mai nafef ɗin har ya gano gidan su Zara. Inda ya nemo information a kanta kuma ya samu bayanin komai a kanta. Tun daga tarihinta da irin wahalar da take sha sosai ya tausaya mata hakan ya ƙara sawa ya ji soyayyarta a ran Da fara shi ya mata salama tare da cewa fatan na same ki lafiya sarauniyar mata. Bata san lokacin da murmushi ya zo mata ba ta ce wa alaikum yaushe na samu wannan mukami haka. Ba naɗi ba komai a naɗa ni har sarauniyar mata amma ban sani ba wannan mukami ai sai manya. Ai kin fi a kira ki da sarauniyar mata saboda ke ɗin ta musamman ce a cikin mata. Ƙasa da kanta Zara ta tana wasa da zoben hannunta. Da farko dai na Hafiz Ma'aruf. Mahaifina tsohon ɗan kasuwa ne kuma, kuma manomi. A wannan garin namu, ni ne tatil ɗinsa a yanzu. A yanzu na kammala digiri ɗina a Umyuk, inda yanzu ina shirin jonawa masters. Wannan shine takaitaccen tarihi na. Tsaki Zara ta ji a ranta ta ce ya ji shegen surutu, kowa ya tambaye shi a fili ko cewa ta yi. Masha Allah, nice to meet you. Gyaran murya Hafiza ya ce, da farko dai ta ranar da na fara ganin ki na jikin tafi da imani na kuma ina son ki so na aure. Ina son ki zama uwar ‘ya'yana duba da tarbiyyar ki, hankalinki da natsuwarki. A gaskiya Zara ki gode wa Allah. A zamanin nan samun kamar ki sai an tona. Allah ya yi miki komai a rayuwa kina da kyau tarbiyya ga kuma ilimin addini both side. boko da arabi kafin na zo wajenki sai da na san wacece ki ina fatan za a amshi ta soyayya ta hmm zara kawai ta ce tare da cewa gaskiya zan faɗa maka ka fara zuwa wajen mahaifina ka nemi izini a wajensa don bai bani ikon kula kowa ba har sai an nemi izinin shi sannan na gode da soyayya tana gama faɗar hakan ta juya ta shiga gida don ta tsani namiji mai yawan surutu Hafiz ko ya ji daɗi a ran shi tun da kanda ta ce ya bi ta iyayenta. Hakan ba ƙaramar dama ce ta same shi ba. Zara na komawa gida nan ta bawa Asma labarin yadda suka yi. Tana jan tsaki. Dariya Asma ta yi mata ta ce, "Hmm, ni kam ban ga makusa a wajensa ba wallahi. Daga gani yana da nutsuwa." ta Zara dai ta ce, "Ke wani ganin, ke wani ganin ba ki da hankali ma wallahi." Haba, mutum sai shegen surutu ke ni fa sanin kanki ne ban son surutu cap ni kam zan so na ga mijinki zara kowa ya zo sai kin ce ga abin shi a sa nura ma wannan ba mate ɗinki ba ne amma haka fa kwanaki wani daga katsina ya zo ki sai da kika kore shi kin ga zara ki yi wa kanki faɗa kamar yadda ta faɗa masa da daddare ya je ya samu mahaifinta a waje inda ya mishi bayanin abin da ke tafe da shi Malam ya ji daɗi sosai don duk da a dare ne bai ga fuskarsa ba kasancewar duhu. Amma a kalaman yaron ya san yana da nutsuwa. Ce masa ya yi ba damuwa, zai iya fara zuwa wajenta. Hakan sosai ya wa Hafiz daɗi. Wace gari ba sai da ya sanya aka masa bincike a kan Hafiz kuma aka tabbatar masa da yaro ne mai hankali da nutsuwa. Hakan ya yi wa baba daɗi sosai. Ranar da daddare ya samu Zara a ɗaki inda ya shiga mata nasiha tare da cewa kin ga Zara? Yaron nan da alamu yana da hankali, kuma na bincika an bani kyakkyawan zato a kansa. Zai dinga zuwa wajenki har Allah ya sa ku daidaita kanku kin ji? Ɗagowa ta kamar za ta yi kuka ta ce, Baba, kar ki ce komai Zara, ki ce Allah ya zaɓa miki alheri. Don ba abin da nake da burin gani a rayuwa da raina sama da aurenki. Na ga na ga ranar da zan aure da ke Zara, ke ma ki huta da wahalar gidan nan. Shi yasa kullum addu'ata da burina na ga ranar aurenki. Allah ya baki miji na gari wanda zai riƙe min ke da amana. Ƙasa da kanta Zahra ta yi bayan baba ya fita daga ɗakin sai da ta yi hawaye ita har ga Allah Hafiz ɗin nan bai mata ba. Amma yadda ta ga baba yana yaban shi kuma ya nuna yana son alaƙar da da shi, dole ta kula shi ko don son farin cikin mahaifin nata. ya ce da shaguwa ta fara shiga tsakanin Zahra da Hafiz. sosai yake nuna wa Zara soyayya da kulawa a nata ɓangaren ma. Ta fara sabawa da shi saboda mutum ne mai barkwanci, kullum ya zo sai ya sanya ta dariya hakan ya sa ta fara sabawa da shi. Sai dai duk wata siyayya ko kuɗi da zai bata ba ta taɓa amsa. Ba yanda bai yi da ita ba amma ba ta amsar abin hannun shi. Ta ɓangaren Mama Rabuko baƙin ciki take da Hafiz ɗin nan da ke zuwa wajen Zara. Ba irin ƙarfar da bata yi wa Zara a wajen shi ba. amma ya ce iya e, ya ji ya gani yana son ta. Dan kafin ya zo wajen Zara an ba shi labarin Mama Rabi ko ita wace ce da samarin da take korar wa Zara. Washe gari Zara ta tashi da ciwon mara wanda hakan ya tabbatar mata da period ta na kusa. Sosai hankalinta ya tashi ne duk wata duk wata haka take yi saboda tsananin wahalar da take sha. Cikin sauri ta sanya hijab ɗinta tare da fitowa ta nufi gidan su Asmi. Don ba ta mance irin sharrin da Mama Rabi take mata ba a kan ciwon mara da take. Akwai lokacin da ta ce ƙila ma ciki ne aka zubar mata ake mata rufa-rufa. Hakan ya sa ta maza ta zame tana zuwa gidan su Asma bayan ta gaishe da mama. A daddafa ta shiga ɗakin Asma inda ta same ta tana guga. Kwantawa ta kan gadon tana mai da numfashi. Asma ce ta ce lafiya besti? Gyaɗa mata kai Zara ta tana ida kwanciya kan gadon. Ta ce da sauƙi dai. period ɗina ne zai zo wallahi na fara jin ciwon mara. Cike da tausayawa Asma ta ce wa ma zara Allah dai ya yi miki wannan lalurar. Dan lalura ce wallahi a ce duk wata sai ka sha bakar azaba har da su suma. Bata kara cewa komai ba Zara saboda murdawa da cikin take mata. Ruwan zafi Asma ta ɗauko tare da jiga tsumma take ɗan shafa mata a ciki sannan ta haɗa mata ti mai zafi ta bata ta sha ciwon sai gaba yake. Inda Zara duk ta firgice ta fara fita hayyacinta kafin ka ce me sai amai. Nan ta fara kwarara shi Asma dai sannu kawai take mata. Bayan ta gyara wajen mamansu ce ta shigo ta ce lafiya Asma'u. Cike da damuwa ta ce mama period ɗin Zara ne ya zo. Cike da kulawa mama ta ce wayyo Allah. Allah ya sawwaƙe amshin maza ku tafi asibiti a mata allura. Ta faɗa tana miƙa mata ɗari biyar amsa ta yi tare da kama Zara da ke ta faman murƙususu. mai Mainafef ta fara tarowa tukunna ta zo ta kama ta suka tafi asibitin da suka saba zuwa. Suna zuwa nurse ɗin ta yi mata allura daman ita ke mata. Duk wata ita kanta tana tausayawa irin wahalar da yarinyar take sha. Sai wajen magariba Zara ta samu kanta ta ji ciwon ya lafa. Asmi ita ke jinyarta kamar kowane lokaci har ta gama period ɗinta. Yau tana zaune tsakar gidansu tana tsintar tana tsefe gashinta haka aiko aka ce ana kiranta. To ta amsa. Mama Rabina banka mata harara sai da ta ida tsintar tukunna. Ta miƙe tare da sanya hijab ta fita. Kamar yadda ta yi tunani shi ɗin ne dai murmushi ya sakar mata ita ma ta mayar masa da murmushin yaƙi. Sun taɓa hira sosai kasancewar yamma ya ce sai wajen magariba da zai tafi. Kwalin waya ƙirar Hoten ya miƙo mata ya ce ta ta ce saboda su dinga waya ko baya nan. Nan fa Zahra ta ce ba ta san wannan zancen ba. Ba irin yadda bai yi da ita ba akan ta amsa amma ta iya saboda ba ta da sha'awar abin hannun namiji. Kuma baba ma ya yi mata wannan kashedin Hafiz ba da ran shi ya so ba ya juya. Zara na ɗakinta tana karatu ta ji Asma ta banko ƙofar ba ta yi aune ba sai ji sai ji ta ta rungume ta cikin farin ciki ta ce sista ki taya mu murna. Ina offline ɗin da muka yi a wayar mama kwanaki na ABU Zaria. to yanzun nan suka yi message sun amshe mu sannan dama kin ga ita ce first choice ɗin mu a jam ranar monday za mu je mu yi first UMB kai sister kin ga farin cikin da nake ciki kuwa wow Zara ta faɗa ta ce gaskiya ni kaina na yi farin ciki sai kuma ta yi sanyi ta ce sister na dai taya ki murna amma ni kin san ba mu da halin da zan tafi wata makarantar gaba Firamare da sakandare ɗin ma a yaya na yi ta. Ina da burin karatu mai zurfi amma dole na haƙura saboda karatun yanzu na masu da shi ne. Lokaci guda Asma ta haɗe rai tare da cewa in insha Allahu tare za mu tafi. Yadda muka fara tun daga firamare tare haka za mu ci gaba har university. Ai idan babu ke nima wallahi sai dai na haƙura da makaranta kuma bari na je na wa baba bayani. Sakin firar Zarah ta ta kama wata sun jima suna hira kafin Asma ta tafi. Baban su Asma ya samu baba da maganar makarantar da su zara suka samu inda babu ya nuna masa bai da ra'ayin tura Zarah karatun gaba. Aure yake da burin yi mata ta yaya a gidan mijinta. Shi kanshi baban su Asma bai ji daɗi ba a ce yadda yarinyar nan take da tsabar ƙoƙari da baiwa ta tsaya iya secondary. Dan shi kanshi ya san Asma'u ma Zarah ta taka rawar gani sosai a rayuwarta. Dan ya san ba wani ƙoƙarin kirki gare ta ba amma tare da Zara ya sanya ya sanya ita ma take dagewa take ƙoƙari saboda kun san an ce shi abokin mai sayar da tare, shi ma kullum cikin ƙamshi yake. Ga shi yarinyar ya ba da tarbiyyar ta 100% ya san ko makarantar suka tafi bai da shakka a kan saboda ba za ta bari Asmi ta yi wani abin da bai kamata ba. Ko da ya je ya faɗa wa mama yadda suka yi da baban Zara ita ma ba ta ji daɗi ba Asmi ko har da kukanta don tuttuɓure ta ce ita ma ta fasa zuwa makarantar. Gidan su Zara ta je ta yi ta mata kuka a kan don Allah ta lallaɓa baba ya bar su su tafi tare idan kuma ba haka ba ita mata ta haƙura da karatun. Ita ma Zara sai da ta yi hawayen don ba ƙaramin so take yi wa karatu ba. Da daya duk ta yi sanyi, baba ya shigo gaishe shi don ya amsa tare da cewa ɗazu baban su Asma'u yake samuna da wata magana wai ta karatu to gaskiya na nuna masa rashin amincewa ta. saboda har kullum burina Zara bai wuce na ga ranar aurenki ba. Na ga na sauke nauyin da Allah ya ɗora min a kanki, sannan na cika ma mahaifiyarki burinta. Na aurar da ke sannan na haɗa ki da danginta. Ki haƙuri Zara, ba zan bar ki je karatu har wani gari ba. Kuma a halin yanzu ba ni da ƙarfin wannan, ki yi haƙuri. Idan Allah ya sanya kin yi aure sai ki cika gaba da karatunki idan mijinki hankali kwance. Kin ji? Duk yadda hankalin Zara ya tashi ba ta yarda ta nuna wa baba ba, ƙasa ta yi da kanta tana mayar da hawayen da suka zubo mata. Ta ce to shi kenan baba, naman ban sa hakan a raina ba, Allah ya sa hakan shi ya fi zama alkhairi. Amin ‘yar amana ta, Allah ya yi miki albarka ya ji ƙan mahaifiyarki. Amin ta faɗa ƙasa-ƙasa saboda kar ya gane rawar da murya take yi tana shirin fashewa da kuka. Baba na fita daga ɗakin ta fashe ta matsanancin kukan da take riƙewa. Ba ta sanya aka yi ba. Da ba ta sa burin karatu a ranta ba, amma daga lokacin da Asma ta zo da maganar, ta ji yanzu duk duniya ba ta da burin da ya wuce karatu. Sosai take kuka har sai da kanta ya fara ciwo sai wajen biyu wahalallen bacci ya kwashe ta. Washe gari da ciwon kai ta tashi saboda kukan da ta sha, ranar su sukuku ta yi ni ba walwala. Da yamma ko da Hafiz ya zo, yana kallonta ya san akwai abin da ke damunta. Da damuwa a fuskarsa ya ce, Me yake damun ki ne mai zara? Na kamar kin yi kuka. Kamar jira take. Nan ta bace da wani kukan da bata san ya zo mata ba. Subhanallahi zara. Me yake damun ki? Wani abu aka miki? Sai da ta tsagaita kukan tukunna cikin murya ta ce gwabar da bata san ma ta yi ba. Ta ce, Baba ne ya ce, wai ba zan ci gaba da karatu ba. aure yake sanya man Yanayin yadda ta yi maganar ne ya bashi shi dariya sai da ya ɗan dara tukunna ya ce mai zari kenan. Rigima, to me a ciki ba sai mu yi mu ba, kin gani ba zan hana ki karatu ba daga digiri har masters. toro baki ta gaba ta ce ni dai ba na son auren karatu nake so, to kwantar da hankalinki gimbiyar mata. An jima zan je na samu baba da maganar. in Allahu zai amince. Cikin sauri ta ɗago ta ce da gaske ya Hafiz, saboda haka take ce masa murmushi ya sakar mata ya ce in Allahu. Zo ku ga murnar da Zara ta yi kamar an ce baba ya amince ai ku ranar duk muskilancin ta aje shi ta Ita ce har da hira da Hafiz wanda hakan ba ƙarfi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni